da cikin kusan shekara goma zuwa sha biyar ɗin da suka zo suka wuce magunan cizon sauron sun zo sun yawaita sun yalwanta sosai kusan duk inda ake sayar da magani ba za a rasa maganin cizon sauro ba inda akwai magani a wurin sa'annan wurin gidan gidaje ma tukuna da kanta mutane sun gane cewa ana gina gidaje akan sa raga-raga a window da kofofi sannan a cikin gidan ma da kanta kafin a je bacci ana samun mosquito net raga-raga na kare sauro ana sakawa duk wannan suna kare tauro ne sauro ne sa'annan a gidajen masu da kansu in za a gina su bayan an gina mahalli tara dotti tara kwata mutane da su gane cewa duk wayannan wurare na haɓakan na sauro sannan eh, cutan cizon sauro zai da mutane waka zalika asibitoci mata masu kima muna auna su muna tabbatar muna ba su maganin cizon sauron kafin masu ce suna jin zazzabin don ma kare su daga nan. Eh abu ne da sai mata taron dangi inda ya kamata. Gwamnati, asibitoci, al'umma gaba ɗayan da ka faɗan nan a dage abin da ake a ƙara yi.